الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم الشكر على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين ومقلدين في كامل الأمرين عند نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المؤمنين الصالحين منتقمون نعم ومن أظلم الله يكفي ويحزالك أي لا أحد أظلم بعد يوم يحزالك neman zikira bi ayati rabbi wanda aka ambaci ayoyi na ubangiji shine alqur'ani thumma arada ana sana ya bijire ya bar wannan ayoyi na lam ya mabiya kana bai aiki da hukunce-hukuncen ƙur'ani ba inna mina mujrimina Allah ya ce lalle mu daga mujrimu game da mujrimai al-mukazzibina masu karyatawa al-mukazzibina wato masu karyatawa mun take nuna mazmu masu masa azaba ne ai mu'azzabu na da masu masa azaba ne da yake tsakin lil azabi wal intiqam don cancanta suka yi masa azaba da kuma azaba mata ramuwa Allah shi kiyaye mu kuma bayyana ta'ala annal qur'ana ana ya bayyana cewa dai ta wani kitabi ba wai kan ke ta yi ne mu nazar wanda aka saukar wannan lafiya da Allah ba wa kada ƙungiyar kutubun an unzila kutubun an saukar da littafai ja'a biha rusulu min qabli manzanni bidiyoyin littafai gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فقال ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب لم يكن بعد موسى لكاتب shi wannan littafi da aka ba annabi Musa ne a taura fasaha biddike an keɓance ta da ambato aka ce a taura kawai littafin yahudu wa nasara ala imani biya saboda yahudu da nasara sun imani da a taura wadda rasuli allah ne ingila ilai wadda kuma manzon da aka aiko zuwa gare shi ne wa huwa musa alaihi salam shi ne musa alaihi salam wala da kuma niyyacin kar ka kasance kana shakka ba ana da ma san sallallahu da wasallam min ga wajen gamuwa da shi eh, min kitabika wajen gamuwa da shi ai kitabun ga shi tayin annabi ga wasila Musa ko kuma shi gamuwa da annabi Musa baki daya wa qad iltaqa da Isra'il sun mu a lokacin da annabi ya jira ni daga Makka zuwa sama wato lokacin sun mu da annabi eh, Musa wajen na zan sanya shi ai kitabun musa littafin na musa wato a taura wakila musa ko kuma muka shi musa din a rawar kitabu ya huda ya zama shari'a a biyan da shi ya wani bani isra'ila da bani isra'ila kuma a bai na kamar yadda muka ba su hadin qur'an da wannan qur'ani wajen na kamar sanya ta أو لأنه كن فقيه شي قرآن إن يزم لأمة لأمتك المؤمنين وتشريع لأمة المؤمنين نعم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم مكثية لدى karina ayin mata wasu shugabanni wato wanda ake koyi da su ya nuna na kuna shirya da mutane bi da umarni mu alamun ma sababu ya yadda suke a ala ake bayan kitabin wajen biyan littafin su wa ala dini mutu haƙiya kan addinin su wa da da bala'i ta haƙiya kan bala'i da yake samun su min addinin da abokan gabar su ah, wa kanu suka an zama wa kanu bi ayatina yaqinu suka zama masu imani da al'ayoyin shi ne a taura ayyukan nuna wa ya'maluna bima fiha suna imani da ita kuma suna aiki da wani littafi na a taura لما قلت على أن القرآن ليس ببدع ببدع ببدع na yadda aka ambaci ƙur'ani ba shi ne farkon masu wanda aka saukar ba wa kazalika ruka rasul sallallahu alaihi wa sallam wanda ya da su yana gashi shi ma ba shi ne farkon manzo ba daga Allah farakan ja a musa da kitabi annabi musa ya yi da kitabi misali kitabi misalin kamar littafin shi a nan mamun sallallahu alaihi ba a nan bayanin sallallahu sai aka hankusar da annabi wa'azi da a'ada a kuma aka tsoratar da makiyan annabi da fara da shi إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من ربك يا محمد لم يكن يجب يا محمد هو يفصل زي وكنت بينهم تكانيسهم يوم القيامة يحتج بها فيما كانوا فيه يختلفون cikin abin da suke tsara a kan na نعم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون idan mutum bai bayyana gare su ba kam ahalakna min qablu da yawa mun halakar gabani ai ya tabayyana lil kuffari lakina kafiran ya bai bayyana ga kafirai ba yadda muka halakar da yawa min al na daga karnuna al'umma da yawan ta wuce bi kufurin saboda kafircin su yamshuna fi masakin suna tafiya akan gidajen su ni a tsari ma wayan da zai kula kan zuwa can wato suna wuce suna wucewa a rushe an kar a an ta gurin za a ce nan ne aka ci wani da nan aka ci wani da shin ba su gani wannan su larabawa suna da yan tijara ne suna kasuwanci dama suna bi suna ganin wannan Allah ya ce shin ba su ganin wannan wa gaya da wani wannan fa ya ce da yake lura inda duk zalika lallai a cikin da la'ayar akwai da dini wato ayoyi إذا لازم أن وعلى تلك عروض الرسل أكن بسيا من بني الله وما جاءوا به إلى من بني سرور الشيء أفلا يجمع أن شمبرات توارو كما تدبر واتعاد توارو إلى النذر بعد أمو أولاً أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجوف فنخرج به سنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أو ذكر في بس كني أنا نقول ما من متكورة متكورة روى إلى الأرض الجرد تكوكة روى وتجوى وتكوكة وتكوكة أي أن لا نبات فيها وأنت باب to yi ita kasa ta riga ta bushe fa nukuri biyu sai mu tsare da shi zar'an shuka wato eh, abin da aka shuka ta kudu minu an'amu suna sun dabbobin suna ci daga wannan abin da ya fito wa aka sun da kawunan su aka la yi ta runa shi ba su gani ya za wannan bayanan su sani an na anna na kadiru ala i'adatihim bil ba'th mu muna da ikon mu dawo da su shi tashi ma fa yuri mulki imani da kitabi da littafi wa ya maru yi fi aiki da shi bin in ba'thi wa hisabi yi aiki da shi dan gamuwa wajen hisabi ya ma da kuma hisabi na'am ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين أن جاءوا عن سبيل عن بيان أما نقني إيمان إن ويقولون يستكين ومنعين متى هذا الفتح ومنجي wannan rarrabewa wannan hukunci da wannan rarrabewa bainana wa bainakum tsakaninku da ku to yaushe ne in kuntum sabiqina in kuma gaskiya ne na'am qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun qul kace yawmal fathi wannan rana ta lalabe wa sai misali idza ja'a in wannan lokaci ya zo tu'minu na bi za ku imani da shi inda inda ma tarawna wurin gobe shi ولكن سيدي لا ينفع الذين كفروا إيمانهم فيه إيمان الكافرين بي أولا في باهد أنفاني ولا هم ينزلونكم ولا تورغمتوا ولا ولا يهمنا جدي هذا باع بأمرهم فيها كيف ودعوا إلى الدنيا بعد الدنيا لتوبة جنتوا أم أجرى بكم ينفع عن ذلك فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم فقد كده جبريل يا محمد كما أعرض عن القرآن كما يندك تقول كيف تدور القرآن وانتظر فتولى على إنزال عذابهم توكل عذاب أحسنكم إنهم سوكما منتظرون سجيكا إنا تولى ربك بريكا نكتما hadisin wani abu da zai faru katilin kashewa a wani ko wato ya ko mutuwa ba ya sari nuna ne ka su kuma su wuta a cikin da kai wato wani abu ya same ka zuwa ce yana da zai ko an kashe ka ko an wani abu ko ko mutuwa ta same ka su kuma su wuta da gare ka wahala kamar amini da kitabin amma wannan kafin a yi umarni a ce a yi kasa da rai ne wawan mukan shi wani yana ana hukunci kulli musulmin islami wato dukkan tarayya ta musulunci tsamla an yi ta kamuwa limuwa da jari kafin ya kai kafin su kai su ya fuskanci abokan gaba wallahu alam allah kun shi ne sani to allah shi ne da mun tsari zuwa wato wannan kenan musulmi ba su kai ba su cewa su fuskanci kafirai a jihar yaki ba ya ka dai kawai kamar yanzu ma mun su ake wa'azi a yi wa'azi a ci a yi nan a yi nan kawai kamar yadda ake kun gaji duniya ba a yaƙi ne za an bar wa amma dai ba bari ya kai ba amma shi ne wani nan mutanen su ke wa'a amfani da irin wani nan yi na tsira su yaƙi ah, kawai wani eh, yan haram ne haram ko haram eh, ko wa'ayi da ya ji suna yaƙi ne suna kashe kai ta Allah da shi da ya wuri su yi to mun gama tura sai kuma sabuwar tura abin da makaranta a watan tura irin kurakuran mu da muka yi muna neman gafara gurin Allah abin da muka karanta daidai muna neman Allah ya ba mu lada kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta to za mu shiga sabuwar tura yau ce zuwa a zarar ƙungiyoyi madaniya ita kuma madina aka saukar da ita iya talatin wace wa saboda na ayoyinta guda bakin da uku kuma biya da littafin wani abin da ke karantarwa kamfan sun kuɗe dajin jahiliya wato al'adu ne na jahiliya wai za ta ce an ne da islami da kuma sun shirya su da su daga tarayyar da wajen musulmi wa kanan jiya ayatul rajin ya kasance a cikin wannan sura ta ahzab akwai ayar da ake ta rajam eh, rajam amma rajam da yake ta eh, a jera mutum ya yi na in ya taɓa yin aure to akwai ayar a cikin ta a shekuwa ce a shekuwa ce kuka wace ka a shekuwa sheka idan zana ya farzu malbatta na kala min Allah wallahu alim hakim yace ashaiku wa shaifa idan zana ya fardu malbatta na kala min Allah wallahi azim naki amma dai an shafe da wannan du'a ba na arziki zakarahu abu abubakar bin al-anbari anbari wato abubakar anbari shi an baci wannan an ubayyu bin ka'ab shi kuma zan da ubayyu bin ka'ab tilawar ya an fi shafe tilawata yanzu wannan ayar ba ta cikin qur'ani ba ka yi amma wa baka hukumiya hukuncin tana na ana yi hukunci ko yanzu mutum yayin ya yi wannan aka zana shari'a musulunci inda ya taɓa wani yanzu na kawai kyage eh da muna yi da muna yi ba wannan shi yadda da mutum na بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الله إن الله كان عليما حكيما يا أيها النبي يا أيها النبي النبي صلى الله عليه وسلم على يكرمك اتق الله فإن الله معناه dun ala ta tsawa ka dawwama a kan tsoron Allah wala ta kafshe an gairar layi karka yi tsoron komi in dai ba Allah ba ma ma kalifatar ruru duk yan zarafin zarafi ya kai abu je ka aiwaye ka sai ta kaji wani sai da alƙawar ولا بالمكابين هذا الكافر ولا نقيد منافقين فيما يخالف شريعتك بأمن التأمر شريعتك إن الله كان عليما الله مسني بما يكون بما يكون غالب زي kasance kamar kan yi kafin ya kasance din wato Allah yana sanye da abin da zai kasance kafin kasancewa shi hakiman sana Allah ne ma ya kalli ga abin da shi ke da ke shi واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما أوحي إليك فكان المكروه مكروه لشيء دعوني لك من أكل مكروه إن الله كان بما تعملون خبيرا الله يا تتنجيب wato da abin da kuke aikatawa masani yana sani da abin da kuke aikatawa wato wakal وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى تعالى في أمن تعالى مليكا وكفى بالله وكيلا ألا لا يتهزم وكيل ناسا أي هاتف لك بذلك وأمته taba'un lahu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna biye da shi fi zalika cikin wancan kulli dukkan shi wannan mabda usura farkon sura ya shukuru bi shakali yana nuna yana sanar da wasu akwai nauyi ma fi yaran da ke suka masa da ya ci kamar bayanin kuma yadda bayanin zai sun mabada sun mabada ta'ala sannan allah ya fara بذكر العادات الجاهلية ومنها ambaton al'adu irin na jahiliya da kuma hana wayannan irin al'adu min tilkar adadi daga cikin wayancan al'adu za'ama ba'adun nasi anna lahu qalbayni sashen wasu mutane sun raya cewa suna da zuciya guda biyu ya kilu da kullum wanda suna da dukiya ne kuma zai kuɗi da hankalta da kowace dukiya shi wani na nan wannan kowane ya yi da wani shi ne ka ƙarfi da Allah ya ce ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل نعم ما تعلمنا من الذين من قلبين الله بسامه ومتن كل على ودادي وفي جوري أتن كل شيء rashin alaman kala wannan rashin da wanda yake zuba jin wajen magana annan da hukar bayan ya ƙi da kullum yin ba yana zuciya ne kuma kowane yana hankalta da su da annan kalba ma abin da roro duk magani na rori ana yawa ne na rayuwa almuta allafa na wanda ya ce da zuciya a yawa zuciya da rai numfashi a jinnan eh, da insani da numfashi yin insani mutum wa man bakwai wa da wannan ne kuma ƙarfi ke fitowa da cikin wata da ke fitowa shi ne abin da zuciya ne ya asiri ha fahimta ne ku ta'adili an fahimta na ku ta'adili an hana wato a ce ga zuciya kuma ga wata zuciya da wani a haɗe ya ana wani abin da ke na kuli domin wani zai kawo wata da ya zama wannan na nan wannan na nan wa ko aka kuma kullum kuni kuwa da wannan ƙarfi ba da asalin da ya da shi wa mutum kara daga cikin jewar cana al'adu a jihar akwai jihari da ya ne kula wa yin yinin ɗaya daga cikin fice da sauƙi ga masu shi an ji a nan ya fara da kuma ke abuna bayan cewa su bayan mata ne wata abin ma ne wannan yi ba zai wani sarka ta haramta a gare shi wadan yin fuskar nikahu biya amma nan bai bata auren ba ya ce ke kama uwata ce amma kuma wannan auren ba ce ba a jaba tsama a ruwa sai da zinin tana nan dai tare da shi mu'allakatan mu'allakatan ke ko mu'allakatan wato kamar ala tsaye yake nan ba a koyi tana nan dai inda ya ci ce kamar mata kamar uwar shi barakallahu zalika Allah ya da wannan ta'ala ce wa ma ja'ala azwajakum allati wannan matan ku da kuka ce wato matan ku azwajakum allati wa zama wa ja'ala azwajakum allati tuzahirin wannan matan ku wanda kuka musu jihari da su zamo الزاهد أن بالألف قبل هذا من زاهد الرباعي وقرئ بدونها ta zaharuna za ku musu jihari min wata daga cikinsu min wata daga cikin ayi kowa ne mutum da mutum mutum da ya mutum an zai ya mata shi an ce an yi kaza ya rike ba an ci kamar wannan kwata ne wayan nan ba su zama ma a cikin uwayen su ba da wacce magana da a yi ba nan zama kuma kun dai yi ne kawai aikar ummahat kamar wani da ke jariya wani hanci da da zai da wani sanin kirki ke jariya abin da suke yi da al'adiyya jariman wanda ke na haramta ka auja da karatu allah ya ayyar wajarta da yi da wannan magana a kafaratu wato yin kafara amma da sharaɗi da sharaɗi na kafara ne kamata ya fi jijiyar mujallala kamar yadda zai zuwa cikin sirrin mujallala wannan na adam a cikin haka da yau irin wannan al'adun jahiliya a tabanni tabanni mutum ya ce a wani ɗana ne a bayanin da eh, ibn bayani ya ce dan wani shi ya ce dan shi ne ne na kuɗi na shi ne na shi a cikin kasa na hakika wanda ya ce dan shi ne wannan na hakika kamar da za ku gani ko sai Allah ya da wannan rashi da kawai ya ce wa ma da Allah ya iya hakuri wato Allah bai sanya wannan filaye filaye ba don da yi manyan da an da zai da addini wato wanda yake kira da wannan ubanci abu na kuma wanda zama ya'yan ku ba na tafi na hakika zalikum zalikum qawlukum bi afwahikum wancan nan kuma gana kun yi kuka faɗa kawai da bakunan ku sun ma saba na bi sannan ya jaki da kan wannan al'ada wannan al'adu Allah shi mana a wanda Allah ya hana fa qala ce wallahu yaqumul haq Allah shi ne yake faɗa gaskiya fi zalika cikin wancan wa huwa ya hadisa ne shi ne shi yadda wata hanya ayyar da zai hanya da gaskiya ثم شرع تعالى أحكام هذه الآية أن لا يذكر تعالى بيان كل شيء فإن الآية الآية النجاحية سواء سواء بدأ na da bai ya bayan ya fara bayan masu kiran cewa ‘ya'yansu ne ba kuma ‘ya'yansu ba ne ba ta da yake kuskuren mu Allah ya ba mu zamana Allah ya ba mu ilimin wani zama na amfani duniya da lahira Allah ya tsare mu da tsare mu da tsare mana kasan mu kuma kuma eh, jihar mu da kowane irin bala'i ana cikin abubuwa muna cikin abubuwa wannan eh, coronavirus an ce dai tana nan tana yi to Allah ya kawai ah, mu na je Allah ya tsare mu har yanzu muna wajen Allah ya tsare tsare mu ko da yake jiya mun dan an dan tattauna amma yi muka ji dai abin mu kamar muna da jinka mu cewa dai ko kamar idan ba a ana ba amma wai yana da mutu akwai in ji wasu to Allah kada bayyana Allah ya gaba wallahi mala abin baki Eh, yanzu an yi ayi limanin fashi jiya ko to abincin da ya dawo daga sha'ar da sha'ar mai to ba wai yanzu ba yanzu abin da ga wannan muna magana corona to ga kuma wannan yan abin na yan abin suna yi muna zaune ce muna miki ya ana ce mana ana waya da su suna yaki da yan kwanyan jiya jiya sun je an fashi shanu suna kokarin a dawo da shanu din shi ne da aka ce kawai su kashe mai addu'a Allah ya dawo mana da su lafiyar su ne ni. sun je ina an sha an sace shanu ɗari biyar amma an an so rabi kuma ya yi jirgin kuma aka kira ba ya je ya ruwan wuta amma dai kira mai yin dai ma da wani tsoron nan wallahi an an so rabi yanzu shirin da yau ke nake da to ai ɗari da hamsin ran adoji to wannan abin har yanzu a ce ana na adoji a ci an yanka wancan an yi kaza wannan allah ta wuce mana wannan bala'i wato mai da gaske kun zama na cewa a yi istighfari wallahi mai ta istighfarin nan mai ta kokari mai ta yi don allah mai ta yi allah ya taimake mu muna neman gafara allah ya gafarta mana musamman wanda ma ya iya istighfari na wanda ake ce masa yin istighfari shi ma a kai da yawa a tsayi da yawa allah zai samu su don sani shi ne aka ce karanta su daya da safe ta yi imani da abin da ke ci ka yi da karanta su daya da in mutu a ran na kai dan aljanna ne to kun gane wanda fara ya wuce wannan kuma wani alheri ya wuce wannan to a ciki wannan wannan istighfari na sai da istighfari yana nuna mutum yana wuce da shi ya yarda cewa allah din nan shi ne allah shi inda kawai cewa kana nuna kai wuce kai allah kai ne allah ka za ka za ka za ya fi nan ta ya ya fi yi ibari ma mara ya fi na ibari kai yi ibari sai yi su ibari sai a yi fara a hoto a yi kun ji a yau jarabawa da wani ya gani kan fara da cewa allahumma an tarafi ko ta ce Allah kan yi wani sai ran ji kake ne kake halakata ne ko duna tsallake ka halice ne an ta da biyu halakata ne ko wa ana ba ana abduka wa ana ala ahadi ni ka ne ina son alƙawarin ka mai ahadika nan kuma ahadika nan shi ne fa ah, can da aka yi wajen maganar abin nan Eh, da wani magana annabi adam a lokacin muna zuriya inda muna ana abin na annabi adam ko da ke bari ma bai zan buka shi ma shi yana da wani yana da aka halicce muna muna alamu zarra a wannan lokacin mun yi alkawari ai muka ce Allah ya ce alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum muka ce yaya muka ce kalubala to wannan kaga haka wannan shi ne wa ana ala ahadika wa wa'adika da kuma wa'adin wa'adinka kun gama gani biyu sun tabbatar mana da kuma muna da kalmar shahada to duk wannan saboda kurakuran da katawan ga alƙawarin da muka dauka shi ne na ce masa da haka to ta ga wato wannan wannan tarihi yake wannan istighfari babban babban al'amari wa ana ala ahadika wa wa'adika a udu kamishari masu sharri ma ina neman tsarka daga sharrin abin da na aikata abu lagabi ni matuka alayya ina tabbatar ma ina tabbatar maka ya Allah wato ina hurci bi ni'matika alayya da nima da kai min Allah wa abu wasu na ta laka ko kuma wasu ba ta wa abu a zambi wa abu bi zambi kuma ina tabbatar da zunubi na ya Allah kaga su yi ta min gafara fa inna la yanzu illa ta domin ba mai gafara sai ya Allah domin ga wanda ya fi bari shi yana da girma shi ne annabi ya mai ambato shi da yin yi bari to Allah ya gafarta mana a kai ko kuma astaghfirullah shi ma ka ce da ka ce astaghfirullah ashe Allah kai min gafara kuma ka yafe mu wato kai min gafara gafara a yi abin da ne kenan to sannan kuma a cikin wannan ka ce astaghfirullah kawai ka ce Allah ya min gafara kuma a shafe bin bayyana kaga shi ba ya asirin da asirin da kama da wanda kama da wannan to Allah ya mana gafara Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya ana addu'a Allah ya ji kan mu da mu da malaman mu Allah ya gafarta musu a mu Allah ya taimake su mu ma Allah ya taimake mu wato muna yin shugabanni duka baki daya akwai shugabanni irin na sai har ma dai duk shugabanni duka Allah dai ya taimake su Allah shi ya mana da su Allah shi ya mu baki ɗaya ya mu gama lafiya a mu Allah zama da ita lafiya wannan rikice-rikice da ake cewa ana zalunci ana waye Allah ka sa dai abin nan ya sauki Allah ka kawo da azalmai <laughs> Allah ka mun sauƙin shi ai ba zaliman an kawo da zaka ne ke eh ai kawo da zalunci a ce ba a zalimi nan ai an samu sauki ko eh Allah ya kawo mana zama lafiya a ƙasar mu Allah ya kawo mana ci gaba ya ƙaro mana arziki mai dorewa Allah ya amfana mana zuriyar mu Allah ya masa albarka Allah ya yi mana da su kamar yadda muka yi addu'a daga iyayen mu kuma Allah ya ji kansu a rika yi ma iyaye addu'a ana addu'a da abin da ya saukaka amma mu ce masa istighfari su ma kamar yadda na ga mu nan in ka istighfari